وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار ينوى مساء البركة da muka haduwa a wannan farfajiya a wannan masallaci masjidul ilmi li muhammad sulaiman rahmatullahi alai. mun haɗu ne tare da dattijanmu da ɗalibai da 'yan agaji da muka tare da su a wannan masallacin ba don komai ba ba don komai ba sai domin ci gaba da darasin wannan littafi mai albarka a talhis na hakamar jana'in na babban malami al'allama muhammad nasiruddin al'albani littafin da malam ya rubuta mana ba don komai ba sai don hukunce-hukunce da suke da alaka da harkar rasuwa ko mutuwa idan hukumanta ba muna magana dai akan abin da ya shari sallar jana'iza mun za mu tashi daidai matsala ta saba'in da uku matsalar da muka tsaya a kanta malaita ya halatta a yi sallar jana'iza a cikin matsalaci masallacin nan masallaci ne na juma'a ko masallaci ne na hanfu sarawa duk dai ya halatta a yi sallar jana'iza a ciki ya ce amma abin da ya ki a yi sallar jana'iza a wani wuri na musamman wanda aka ware shi abin da ake cewa musalla wani hili wannan ya yi kuma shi ya yi falala wannan shi ne matsala da muka kwana a kanta kun yanzu muka ce kawar misali sada da ake a hilin idi da kuma sada da ake yi a wasu hilaye irin hilaye na makarantun nan firamare a yi sallanan nan ya yi a yi ta a cikin masallaci amma kuma idan an yi sallar jana'iza cikin masallaci to ya halatta ne a yi ta ba a yi laifi ba to mu na gaba shi ne kamar yadda an bata muku matsala ta saba'in da uku malaki wala ta juzu salatu alaiha bainar kubur baya halatta a yi wa gawa sallah bainar kubur a tsakankanin kaburburra kun ga yayi akwai garin da ake sallar jana'iza a cikin makabarta kuma ko da akwai kaburbura ga sunan gaba da dama da hagu haka za a ga an ce a yi wannan sallar ta jana'iza shi ne malaki wala ta juzu salatu alaiha baya halatta a yi magawa sallah bainar kubur a tsakankanin kaburbura idan an ka ce abu bai halatta a musulunci menene matsayi ne wanda ya sani ya daga hannu idan an ka ce kaza bai halatta to ya ka ce abu bai halatta a musulunci akwai abin da ake ne eh na gano hannayen ku zan ba ku da mallan jamsu idan an ce abu bai halatta menene hukuncinsa masha Allah ya ce hukuncinsa haramun ina yanzu ina hukuncin yin sallah a tsakanin kaburbura cikin makabarta me za mu ce sai mu ce mi sai mu ce haramun saboda an ce baya halatta kenan iya haka nan haramun ne baya halatta eh eh eh eh to gaskiya ne wato a saurara abinda ake so dai ga shari'a a ware wani hili wajen makabarta wanda idan aka zo ga hili ne a tsaya nan a yi wa gawa sallah sannan a shiga makabarta amma bai halatta a cikin cikin makabarta a yi sallah ta gawa a cikin ba eh ga hujja da hadisu anas bin malikin. saboda hadisu anas an malik Allah ya kara masa yadda annan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ha! annabi ya yi hannu an yi salli alal jana'il a yi salla a kan wato gawawaki bainar kubur a tsakar kaburburra kuna ji wannan hadisi ko ƙari ku rike shi ku rike yi sosai an anasin bin malikin radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha an yusalli ala aljana'izi bainar qubur yi kokari ka haddace hadisin da ya yi a samu wata romuwa wata yana hana yau ana karatu a ce wa zai kawo mana hadisin hani akan yin sallah akan a cikin makabarta tsakanin kaburbura kaga sai ka hadisi wajen wani hadisi yake an anasin radiyallahu anhu an anasin radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an yusalli alal jana'izi bainar kubur fassara hadisin anas yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hadi an yi salli ga ayi sallah alal jana'izi akan gawawarki bainal qubur tsakanin kaburburra manzo Allah ya hada an gane ko wa anwa aidan daga gare shi kuma idan malaman hadisi suka kawo hadisi suka ambaci sahabi kuna tare da ni ɗalibai idan aka zo ruwa ya hadisi sai aka ce an abi huraira misali hadisin harko an ambaci sahabi da aka zo na biyu sai an ka ce wa an hu shi ne ake ne wanda ya daga hannu yanzu hadisin warko an ce an anase radiyallahu anhu ko to sai kuma aka ce wa anhu radiyallahu anhu to wa anhu din nan da wa ake wanda ya sani ya daga ɗagin na kiwa wani sahabi ana masha Allah wato da cikin ku samun hankali su rike kaɗa ma tambayoyi saboda akwai abin da ke kwakwalwar na za su ɗauka nan gaba ba su tabuwa eh. kun ga idan aka ruwaito hadisi aka ambaci sahabi da na sai aka ce wa anuhu ana nahi daga wancan sahabin da aka faɗi da Allah ya samu dace kana yukrahu anas dan ya ce, kana kurahu an yi al-masjida bainar qubur ya kasance yana kyamar an yi al-masjidi a gina masallaci bainar qubur tsakanin ƙaburbura hatta masallaci ba a so a yi tsakanin inda ƙaburbura kenan da an hana ma a yi masallaci min babu aula a yi sallah da haka a shari'ar musulunci ba a sallah inda kaburbura sallar nan ta jana'iza ce ko sallah ce wadda a zuwar la'asar magariba a ishaki duk ba amma da inda an yi haifuka don a gane zuwa ga ayi sallah cikin masallaci cikin makabarta magariba ta kama sai ayi kuma har yanzu wasu wuraren wayan ba su gane ba suna yi Allah ya gane da su amma abin a hankali a hankali ne ko nan ta ce ko da kuma da man kai sai yawa aka yi wannan ginin an kai ta rikicta kuma lokacin sai lokacin sallah ya kaga irin ba sai a yi da cikin makabarta saboda mai ba a gane ba amma alhamdulillahi yanzu mutane sun ware ganewa mu dai musamman ana argungu gaskiya ba a sallah cikin makabarta kowace iri ba ta jana'iza ba ko sallar farilla duk ba a yi eh, ga idi can ta aka ware domin yin sallar jana'iza kuma in sallar farilla ta kama kusa ga lokacin sallar jana'iza sai haka an zo a yi sallar farilla sannan an gama sai a yi sallar jana'iza alhamdulillah muna yi ma Allah godiya ga wannan nasarar da ya ba mu ma da ce wai ka da hadisi ma tawatar da bi sallar da sallar abinda zai ba da da akan wannan hadisan da suka jeru daga annabi sallallahu alaihi wasallama minan nahayi nahayi an ittikhad al-qubur masjidan cewa kada a riki wato makabarta kada a riki masallaci inda a makabarta duk inda aka ce ne kabarin wani na to kada a gina masallaci wannan wuri, muna da waɗannan hadisan su ma waɗannan hadisan na ƙarfafa cewa ba a sallah makabarta وقد ذكرت ما ورد في ذلك ما ليس أعمت أبن ليزوغ بدا ونن في أول كتاب في أول كتابي أتكلم عن الكائن هذا الربو تابع سنة تهذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدا دام شيء العلامة محمد نصر الدين الألباني يا ربو تولى الكتابي ya sami suna tahziru sajidi eh tsoratar da mai yin sajada ministi ittikhadil qubur kada ya riki inda adin aburburra masajida masallaci ma'ana duk inda aka ce akwai kabari wannan wurin to baya halatta a ce ai sallah wannan wurin ba a sa'ai wannan Allah mu dauke sarki ya samu dace wannan matsala mun kai karshen cewa baya halatta a yi sallah tsakankanin kaburburra baya halatta a yi sannan duk inda aka ce wannan wurin kabari ne to bayyiwa a zo a gina wannan wurin a matsayin masallaci akwai shigohi da wayanda ba su gane ba suke kawo hujja da su to ba za mu ce musu ana ba sai sun ɗauki shigohe in ranar suka taɓa su suka ɗauki waɗannan shigohe to sai mu sa diga sai mu bige wannan shigoha ta su mu zo musu da dalili amma dai tabbas masu yin suna wakewa da hujjan mara hujja suna wakewa da ni hujjar mar hujja hujja mar hujja hujja mar hujja ba hujja ba ce Allah ya samu dace wayar wato hadisin hari akan yin sallah tsakanin kaburburra wayar wato hadisin hani akan yin sallah tsakanin kaburburra na ga hannaye da yawa an daga to sa'idu wani ce sa'idu da wani nan ya yi tsaye wani na wannan eh eh waye ruwaito hadisin hali akan yin sallah akan kaburbura a wani ya faɗa mace farko sai daga ce buhari ƙirgirowa sai dai wani ya fada ba a bar wadi don wani lokaci sai ka isu an dan ba da wani abu to kaga in ka wadi sai ya zama wannan da ka wada wani zai zai samu eh matsala ta saba'in da hudu wa yake fil imamu wara a ra'asar rajul idan aka zo za a yi sallar jana'iza a saura idan za kawa namiji sallah ina ya kamata ka tsaya idan za awa mace sallah ina ya kamata ka tsaya a matsayin na liman sai ba da waya kifin imamu liman na tsayi wara a ra'asin rajuli bayan kan namiji kuna ji in aka ce ka jagoranci sallar gawa an kawo gawa an ka aji sai ka tsaya nan bayan kan wanda yake inda namijin ka tsaya nan saiti da kai ne sai ka yi tsaye ka ta ka yi mai sallah in namijin jama'a mun jigo sai ce wa wasu mar'adi ita kuma mace in za ka yi mata sallah za ka tsaya ce tsakiyarta ka ga namiji sai ti da mi kansa in mace cewa tsakiyarta shi ba a so maganganun malamai wasu malamai sun ce a'a idan za a wa mace sallah sai dai ka tsaya saiti da kirjinta ko daidai da kanta kamar yadda aka wa namiji suka ce ba za ka tsaya sai kirjin abin nan tsakiyarta ba suna da dalilai da su hakawa amma shi ma hujjan marar hujja ce Abin da ya tabbata a shari'a kamar da za mu karanta idan namiji ya rasu za a yi mai sallah a tsaya saiti da kai nan bayan kai da hainan ka aje shi sai ka tsaya bayan kai ka yi mai sallah idan mace ce kuma sai ka tsaya tsakiyarta nan ne za a kabarta sallah a matsayin ka liman ka yi masa sallah to menene hujja menene dalili Mare ki fito ga hujjoji wasiya hadisa ne hujja game da wannan akwai hadisai guda biyu yake jama'ahu ma hadith abi ghalib al-khayyar abu ghalib al ya tattara su yace shahidtu anas bin malik na halarci anas dan malik ala janazati ya zo wata jana'iza ta rajulun wani mutum sahabi yace ya ce wata jana'iza ta aka sa anas malik shi zai jagoranci sallar wannan jana'izar kuma namiji ne ya rasu fa inda ra'si sai Anas dan Malik ya tsaya sai da kanshi wa fi riwayatin a wata riwaya ra'su sariri ya tsaya daidai kan wannan gadon mara rafa'a lokacin da ya dago utiya bi janazatin ra'atin sai aka zo da wata gawa wata mace min ƙuraishin wadda take wannan matar tana daga cikin ƙuraishawa auminar ansar ko daga cikin matan ansar ce faƙila da hutu aka ce masa ya aba hamza ya kai baba hamza hazihi janazatu talatattu ibnatu fulan wannan jana'iza ce ta ‘ya'ya mata guda uku na wani fasalli alayhi ma muna so kai musu sallah jama'a kun gane eh namiji guda mace guda yawa eh da yake namiji da awa sallah kun ga sai ya yi tsaye gani da kai ko da ya ɗan kai da haka sai ga an zo da wata jana'iza ta mata guda uku aka ce mai aiwa ɗan nan ɗayan wani ne suka rasu muna sun su maka musu sallah Ba salla alaiha yayi magawakin nan sallah ba kama wasu ha su ko matan sai tsaya tsakiyar su kenan sai da an gawa namijin sallah bayan an gama sai gashi kuma an zo da gawar mata su nawa su uku da zai yi mun sallah ina ya tsaya tsakiyar da zai wa namiji sallah ina ya tsaya eh na sai ce da kanshi ko baya da kanshi eh eh Thank you. an gama mai sallah eh eh eh sai shi da kan namiji don namiji shi da a gaba da suwa ya wadata da waɗancan a saurara abinda wani ke tambaya yanzu misali a ce namijin gada aka zo da shi tare da matan da duk tare aka zo da su shin ina liman zai tsaye nace liman zai tsaye da saiti da kan wannan namijin su ko waɗannan matan sai a saka su bayan wannan namijin kaga ba za a ce ya dawo ya sake tsayi saiti da kai kuma ya dawo tsakiya ba wannan tsayin da ya saiti da kan namijin ya wadatar saboda shi a kusa ga liman Allah ya samu dace wafi ruwayatin a wata ruwaya inda ajaziha wato ya tsaya ne daidai da kafaɗarta wa alaiha na ashir ahadar akwai wani abin nan ajazuha ajazatuwa wato saifi da ƙugu haka saifi da ƙugu da aka kawo gawar wanda a kusa gare sai tsaya kusa ga ƙugunta an sa wani bargo kalar dorawa an lullube ta wafina al'ala ubin ziyadin cikin makonin sami da ake kira ala ubin ziyadin al'adawu falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi ala rajuli walbara lokacin da ya ga saɓanin da an ga samu da anar ya zo zewa namiji sallah sai ya tsaya daidai kan namiji amma da aka zo wajen yi wa mata sallah sai anar ya tsaya daidai tsakiyarsu ko kuma daidai da kogon to da wannan sahabi ya ga wannan abin shi ne ƙala sai ya ce ya aba hamzata sai ce ya kai baba hamza wa ake wa arfunya da abu hamza tambaya anas dan malik radiyallahu anhu yana da wata alkunya da aka yi ya ke ce masa abu hamza da shi ne ce wannan sahabi ya ce ya aba hamzata ya kai baba hamza haka za ka da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kumu cin da ka yi dinnan haka manzon Allah yake tsayi har su kumta inda ka tsaya inda ka tsaya wurin namiji nan manzo Allah ya tsaya wa min albar'ati haythu qumta ita kuma mace inda ka tsaya nan manzo Allah ya tsaya kala sai Abu Hamza Anas bin Malik yace na'am eh kala yace faltafatu ilaina al-ala sai ala'u bin adawi sai waiwaya inda muke fa kala yace to ihfazu eh ku kiyaye haka sauran jama'a kun da ba gani shi bai sani ba kun gani da yake bai sani ba sai tambaye masanin shi yasa dole mu zama masu mutunta junanmu ana tsammanin sahabi ne wannan ma sahabi ne amma ya jahilci idan an zo yi wa namiji sallah ina za a sai idan awa mace ina za a yi sai ga shi ya tambayi ana dan me yasa ya yi haka haka nan manzo Allah ya ce eh, haka yi namiji ya tsaya saiti da kai ne mace ya tsaya tsakiyar ta saiti da kugunta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sai waiwayo ya kalli sauran jama'a ce to jama'a ku kiyaye abin nan da anas dan malik yayi shine abun da ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kowa yayi haka daga cikin sirrin da ya sa kuwa ga muna ce mu kuda da ban ilimi ku natsu da yawan kuɗin sun koma gida ana jiran su a basu limancin juma'a wani nan wurin ga ya gada limanci ga babanai babanai limanin ƙauyen suna idan baban ya rasu gidansu babu wanda ya karatu za a ba limanci shiya sannan nan cikinmu akwai wanda shi ko ba gado aka yi ba cancanta ka sa a baka da zarar allah ya sa aka duba aka garinku ko cikin ku ba wanda ya cancanta sai a ɗauko ka a baka turan da aka baka limanci kai ne bai ba da sallah sallar hamsu salawat sallar juma'a da sallar gawa sai idan mutum bai san wannan ba ana mai kyau agarar nan in an annaya ba ka je za ka wa namiji sallah ka tsaya tsakiya ta yi ɗalibai yan wasu suka ba dariyarka ya ce yau kan liman wani ya samu matsala ana bai karanta a kamar jana'iz ba kaga ka samu matsala saboda haka da muna kira ga ɗaliban ilimi irin wannan hukuncin a yi ƙoƙari a kiyaye shi ya zauna cikin kwalau Allah ya gadar da mu kuma ya ba mu iko kiyayewa sifatu salatul janazar tau Allahu akbar to yanzu za a fara bayanin siffar sallar jana'iza duk inda an ka hito hukunce-hukunce da aka faɗa muna sai ma da yake siffatu salatul janazar siffar sallar jana'iza yanzu kowa ya natsu ya gai da aka sallar jana'iza na ɗaya wa yukan jiro alaiha arba'an ita sallar gawa in za a yinta ana yi mata kabbara hudu ana yi mata bi? kabbara hudu wa yi kadduru ana yi ha arba'ar ana yi mata kabbara hudu au hamsar kuma ana yi mata kabbara biyar kuna ji ana kabbara nawa ana yin hudu kuma ana yin dawa biyar sannan ila ita kabira ta haka fara tara kina ana yin biyar ana yin shidda ana yin bakwai ana yin takwas har zuwa tara amma ba a yin goma ana yin nawa hudu ko kuma ko kuma ko kuma ko kuma ko kuma amma ba a goma to amma a saurara a saurara ba a yin uku eh eh na eh liman ya yi uku kuma ya sallar kawo amma shi mai tambaya ce wata gawa da sun kai sallar shekarar jiya jiya ma ya ce limamin na kafara uku ya ce amma shi kan ya cika ya hudu to kaga irin wannan ya kamata a faɗa mai kabbara uku ya yi babu uku kuma a wurin wasu malamai idan aka zo sallar jana'iza aka yi kabara uku kadai to sallar jana'iza ba sai ba saboda bi waɗanda kabarorin guda hudu rukuni ne daga cikin rukunan sallar jana'iza rukuni ne daga cikin rukunan sallar jana'iza da akwai malaman da su ba su yadda da ana biyar ba ba su yadda da ana shidda ba ba su yadda da ana bakwai ba ba su yadda da ana takwas ba ba su yadda da ana tara ba su dai abinda suka yadda da shi hudu yasa galibi ina je cikinmu wanda ka biyar sallar jana'iza bai taɓa ganin inda an kai biyar ba hudu na aka har da shi ga sunan duka ba su taɓa ganin inda aka yi biyar ba hudu na aka to amma dai yanzu karatu ya kai mu cewa ana yin biyar ana yin shidda ana yin bakwai ana yin takwas ana yin to amma ina ku saurara ina hujja a saurara a saurara ai ba ka wani magana babu hujja ina hujja yanzu za mu tambayi allama muhammad nasiru jini albani ya kawo mana dalilai ya akwai su shi kenan in babu kuma babu yace kullu zalika sabata anan nabi sallallahu alaihi wasallam duka barin ga sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa ayyuhuma fa'ala ajza kuma duk wanda kai tayi in hudu kai tayi in biyar kai tayi wal aula at-tanawwu' sai allama muhammad nasiruddin albani ya ce to cikin yin hudu biyar shidda bakwai takwas tara wane yake Ka yanzu kai an tambaye ka wane yake me za ka ce kai na wane ya ce hudu ya kaiwa na takwas da ya kaji go kai kowa tara kai kowa biyar kai kowa bakwai kai kowa shidda to ku saurara ku ci an zanda albani yabbai duk an zanda da kuma hudu ba a ce yabbai ba ya ce wal'aula a tanawo abinda ya hida cewa ya hanga zo sallar a dinga yin caccanzawa yau a yi hudu in wata gawa ta zo a yi mata biyar in wata ta zo a yi mata shidda in wata ta zo a yi mata bakwai in wata ta zo a yi mata takwas in wata ta zo a yi mata tara kusan dalili kusan dalili kowane annabi ya yi ya yi kowanne to in kana son ka dace da mahi falala kai ma kai kowanne don haka mu ma za mu ɗana eh. a saurara a saurara a saurara duran da Allah ya ƙaddarci ga wata gawa ta zo wadda muna da haƙƙi kanta da ƙarin Allah sai mu yi wata kabbara biyar a saurara in wata gawa ta samu kuma bai ya na ce wadda muke da haƙƙi yanzu misali a ce rasuwa wadda takata kana da haƙƙi ba wanda zai ce don mi kai kana da dama kai biyar ya aka ce a gara baka la'a don mi kai suka ce ya tabbata annabi na yi akwai magana to amma in ta wani takai ba sai yan uwanin su kuma mu dai gaskiya malam mu dai ba haka an ka saba yi ba da Allah malama da shiga yi muna wadda an ga bai to amma ya Allah ya gwada maka taka ce wadda kana da haƙƙi ko ta raga kai bai Allah saboda haka tun da zai ga shari'a mun karanta kowanne annabi sallallahu alaihi wasallam yi. to mu ma insha Allah sai mun dana wannan sunnar sai mun dana sunnar kabbara biyar sai mun ɗana ku saurara ku saurara ba wai kabbara ba ku saurara ba ba kabbara ba aiki sai mun ɗana sunnar kabbara shidda bakwai takwas tara wata rana in suna a ah, ku saurara ya yi tare da ku ai yanzu akwai lokacin da wata gawa ta taso muka yi ta bakin makaranta shi wannan na in tara ban kai kome mai cewa kala ta ka sa in ka taso ka ce ka mu ce ka in muna shiru annabi ya yi tunda ya tabbata a saurara tunda ya tabbata sallallahu alaihi sallama ya yi mu ma za mu yi kuma malamai sun ce da yin kabbara hudu da yin kabbara biyar da yin shidda da bakwai da takwas wanda ya falala shine nau'antawa a zanyi ana tattanzawa. idan ba ku gane ba yanzu misali tasbihi da ake cikin rukuni shi subhani rabbiyal azim shi dai aka hadi akwai wani wani iri ana cewa aikin su bi hannun biyar abdai shi dai aka cewa ana cewa mi akwai ruwa ya cewa wabi hamdi ko to banda ita babu akwai subuhun kudusun rabbul mala'ikatu war an gane akwai zikirori da yawa wayanda suka tabbata daga manzo Allah to su ma abin da yi falala kakkar guda ka nau'an kamar tahiyya muna da at-tahiyyatu lillahi ko az-zakiyatu lillahi ko at-tayyibatu salawatu lillahi ko ba muna da ita ba to muna da at-tahiyyatu lillahi at-tahiyyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi babu az ita ma wata rana sai ka dan dana to irin da abubuwa suna da cikin addini da sunna ce da ake so a dinga yi ana dan tattaunawa kada na wannan kada na wannan don lada kowace ka samu Allah ya samu dace amin yace fa yaf'alu hadha taratan wani lokaci kai wannan wa hadha taratan wani lokaci kai wannan kama huwa sha'anu fi amsali kama da ne sha'ani a cikin wannan qad'iyatul istiftahi kama addu'a buɗe sallah yanzu addu'a buɗe sallah kuna ji addu'a buɗe sallah akwai wacce akwai waɗannan addu'a buɗe sallah ehem akwai Allahumma ba'in baini wa baina khadayaya kama ba'atta baina al-mashriqi wal maghrib har zuwa karshe ko kuma akwai bi subhanaka Allahumma wa bihamdika a haka take subhanaka Allahumma wa bihamdika wa wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka Kunga ga waccan da yaron ta dibo yaro ɗan karami ya faɗi wagga farko kuma ga wagga to abinda aka so irin wannan in ka zo sallar magariba ka bude da wagga in ka zo isha'i ka bude da wagga kaka ce guda ɗaya kai ka dinga yi karami kana nau'antawa tawa ka ka adaiyatul istiftahi wa sigatul tashahhud da sigat tayya wa salati ibrahimiyya da salatu ibrahimiyya wa nahwaha wa in kana la budda min iltizami nau'in wahide minha huwa arba'un to ku saurara amma in dai mutum na son yalzantu guda kuna ji cikin waɗanda da an ka waɗi in dai guda ɗaya aka son ka yi to ka da ne ka kuna ji in dai cikin su ta guda za ka yi to karka lizumta ma kanka mai biyar kuma karka lizumta ma kanka mai shidda karka lizumta ma kanka mai bakwai ko mai takwas ko mai tara in dai lizumta ma kanka za kai lizumta ma kanka mai mi mai hudu me yasa ba da ya faɗi wannan Ya ce abin nan fahuwa arba shi ne mai hudu la'annal ahadisa domin hadisai fi ha a kawai hadisan da sun zo da kabbara hudu aka yi sun yi ƙarfi wa aka saru kuma sun yi yawa yawa muna ji hadisan da sun gace a yi kabbara nawa hudu sun yi mi sun yi ƙarfi sannan sun yi mi sun yi yawa wani mukutaji shi ko mai koyi da liman ya kabbiru ma kabbarar ima duk sadda liman ya yi kabbara shi ma zai kabbara wa bayanin zalika fil asr bayanin sallah tiryan tiryan zai zo cikin asalin littafi to gashi nan wa yushra ulahu ai yanzu kun kowa ya ji kabbara nawa akai kabbara nawa hudu hudu ko kuma ko kuma ko kuma in ko zaka ta bakanka sai kai nawa hudu wa yusra lahu an an wa mutun an yarfa yadai ya daga hannaye ne fi takbiratul ula akan bara farko idan aka zo sallar jana'iza in mutum ya zo zai sallar jana'iza kabbara huduta ko ba haka ba to shari'a ta yadda a kabbara farko ka daga hannu a ce Allahu akbar hannuwan nan su dauranci ka haɗaka, ko su dauranci kunnuwanka ka daga hannuwa amma ka bar warko kawai amma da ka bara ta biyu da ta uku da ta hudu duk ba daga hannuwa jama'a mun ji wannan mun samu abu nawa abu biyu ita sallar gawa kabbara hudu ce ko kuma kabbara biyar ko kuma tabbara shidda ko bakwai ko takwas ko tara in za ka lizinta ma kanka abin da ya fi nau'antawa in ko za ka lizinta ma kanka guda to shi ne ka dinga yin mai hudu saboda mi hadisan da sun ka zo da bayanin hudu akawa wa aksar sun yi ƙarfi kuma sun yi yawa to daga nan sai mi kabbara farko ita ɗaya yake daga ba hannuwa sauran kabarbari ba a daga musu hannuwa amin sai wafihi hadisani shi ma akwai hadisai guda biyu yi ƙauye a hadu umar akara ɗaya na ƙarfa daya ita faƙar ulama wa alai kuma malamai sun haɗu kan wannan hadisi to sai matsala ta gaba sun ma ya za'u ya duhul yumna ala zahar kafin yusra sannan ya ga zo sallar gawa mutum zai ɗauki hannunsa da dama ya aza a kan hannunsa da hagu kuna ji ko a kan ƙirjinsa warrusku ya kama wannan hannun haka sai ya riƙe ya aza haka Ya aka zo sallar gawa kenan ana ba sake hannuwa aka ba a sallar gawa ba a sake hannuwa abinda ake yi hannuwan a ɗauke su a aza saman kirci sannan sai a riƙe wannan gwiwar ɗan hannu haka sai a riƙe haka bai rikuwa ganin galibi ya ana sallah ana yi kenan yanzu mun samu ƙari ya aka zo za a yi sallar nan to ga kabarbarin da ake yi bayan kabarbari sannan kuma ana daga hannuwa a kabbara farko ana mi a kabbara farko sannan kuma ana runguma shari'a ta dada ai runguma ba suke hannuwa aka ba eh eh to kaga su sun dogara da wani dalili ne sun mai shiddu bainahuma ala sadari sai mutum ya rike su akan kirjinsa wa fi zalika ahadisu akwai hadisai da suka yi magana a kan wannan wa amma wada'u ta ta surra shi amma aza hannu ƙarƙashin cibiya A hadisun wato wa fi zalika ahadisu eh, yace ce da'ifun hadisai da suka zo magana a aza saman cibiya da ifayi ne ittifaka kamar yadda imamun ya ambata da imamun zaina'i wa gairuhum sannan matsala ta gaba sun ma sai mutum ya yi karatu a kima ula bayan ya gama kabbar hwarin sai ya karanta fatihatul kitabi sai a karanta mi fatihatul kitabi kenan idan mutum ya zo zai sallar jana'iza ko abu na harko niyya cewa bari ya tsallakawa in son samu ne kasancewa namiji ne za'awa sallah za a ƙurci namiji in maza ne ta ƙurci maza in mata na ta ƙurci mata in mace guda ce ta ƙurta a cikin niyyarka in ba ka san namiji ne ko mace ba ka ƙudurta halitta ubangiji daga nan sai ka san cewa ka bara hudu na akai in za ka yin kabbar fari sai ka daga hannuwanka sannan in ka daga hannuwa ka aza saman ƙirji ka runguma ba haka ba daga nan sai ka karanta suratul fatiha suratul mi za a karanta suratul fatiha wa suratul kuma kana ai karanta sura to wace sura ba a faɗi kowace sura ba duwar ta samu amma dai ta karanta abin nan fatiha saboda ita fatiha ta kunshi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala shine mala yace a karanta fatiha wa suratun da sura saboda hadisin talha bin abdullahi bin aw yace sallaitu harfa bin abbas ah, mun yi sallah bayan ibn abbas in ji dala dan abdullahi mun yi sallah bayan ibn abbas radiyallahu anhu ma ala janazati akan wata gawa fakara a fatihatul kitabi sai karanta fatihatul kitabi wa surati ya karanta sura wajahara hatta asma'ana kuma da yazo karanta sura sai da ya bayyana har sai da mun ga muna to anan Sai da sallar gawa a tsanci ake ko bayani waya ta ansa sallar gawa a tsanci ake karatu ko a bayani na a tsanci ake to ba sai an bayyana ba ko wannan babin karantarwa ne saboda yana so ya karanta da su ana karanta sura shi ne baya ya karanta fatiha ya karanta sura don su ana karanta sura da haka ya halatta a da sura kuma in ma ba a da sura ba babu wata laifi hatta aswana falamma faraga lokacin da ya kare a kasu biyadi sahabi dalha bin abdullahi bin auf sai ya rike hannun abdullahi dan abar. ya rike mi ya rike hannun abdullahi dan abar. da ya rike hannunsa wata atu na tambaye shi nita ana karanta fatiha ne da sura ƙala inna ma jahartu ya ce kuma na kawo bayani nufa kai bayani ya ce inna ma jahartu na yi ne bayyane lita alamu an na hasun nato don kusancewa karanta sura sunna ce fiesta ne ya karanta fatiha kuma ya karanta sura ya ce don su san cewa sunna ce wa haƙu kuma gaskiya na a karanta fatiha saboda haka yanzu idan mutu ya zo sallar jana'iza zai iya karanta mi zai iya karanta fatiha zai iya karanta fatiha kun gane ko yawwa zai iya karanta fatiha kuma zai iya karanta sura to amma lokacin na hararan nan za mu tsaya a duna ma karanta daidai Allah shi ba mu ladasta kurakurai Allah shi yahi muna yanzu dai an ware bayani akan mi sallah in Allah ya guda muna wani sati za mu tsora a saurara saurara in Allah ya kai mu wani sati kowa ya ji inda mun ka tsaya inda mun ka tsaya cewa ana karanta fatiha kuma hadda sura ana karantawa eh eh ga hada wannan eh kabbar farko kuna ji jama'a bar farko ana karanta fatiha kuma ana karanta sura kuma in mutum ya taƙaita akan fatiha kadai bai karanta tura ba bai ne in mun zo wani sati za mu ji kabbara ta biyu mai ake karantawa ta uku mai ake karantawa ta hudu mai ake karantawa Allah ya nuna mana Allah ya tsawaita rayuwarmu eh eh eh wani na tambaya sai mutum ya karanta fatiha sannan ya karanta sura ta ce eh fatiha ake wa da karantawa sannan sura Allah ya sa mu dace annan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in ya kace su kai ku ina magana ai goma abin su zai iyayya الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا shahada wasallam ina limamin namu haram ma ai kama da ai kama lokaci ya kuwa ku saura الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أن محمد رسول الله هي الصلاة هي على السلام قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر أكبر لا إله إلا الله a daidaita na biyu su daidaita na uku da zaune da an na ƙarshe a daina surutu ana magana daidaita kowa ya daidaita sau kada aza wani sau sai wannan ya shiga ta gaba gare a daidaita sau الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرجت فانصب وإلى ربك فارجب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم